Taron wanda ke matsayin na rufe shekarar ran ta 2025 lokaci ne da wakilai 194 na majalisar ta Conseil Consultatif de la Refondation za su nazarci kudurorin da gwamnatin ta Nijar ta zo da su da suka shafi fannoni da dama. Farfesa Diko Abdurrahman na daga cikin mahalarta taron. Taro ne mai mahimmanci saboda za a ba da shawara bisa harkoki wanda sun shahi arzikin kasa wanda ake dobowa da kuma harakar tsaro da harkoki na Conseil wanda ake ganin kamar yanzu shine adda matsaloli wanda masu yawa a nan cikin Nijar saboda a kawo sauyi a cikin tafiyar da ake yi. Kundin tsarin mulkin gwamnatin ta rikon kwarya da ya samo asali daga babban taron rukunonin al'ummar kasar ya baiwa majalisar hurumin sauraron mambobin gwamnati idan bukatar hakan ta taso. Saboda haka a wannan karan za su mori wannan dama kamar yadda shugaban kwamitin kula da siyasar duniya a majalisar ccr bana ibrahim ya bayyana cikin eh, dekrekin da ya kiraye mu mu zo mu yi zaman taron akwai eh, mambobin gwamnati da za mu saurare tukur bisa kan kaka suke gudanar da aikin su bayan da an kai zaman taron asis national ina an ka kon a cikin gudanar da recommendation wadda mun ka basu to wa'annan za su ba mu dama mu ɗauki rekomendasiyon masu ƙarhi. Duk da cewa zaman na da mahimmanci a wajensu, wasu 'yan Nijar kamar su Salisu Ibrahim na FRSA na jan hankula a game da wasu abubuwa da a cewarsa suna kan gaba a jerin manufofin shugaban ƙasa. 'Yan majalisa su mai da hankali wajen tattaunawa tare da ba da shawarwari wanda za su taimakawa harkar noma da kiwo kamar yadda kuka sani shugaban kasa shi kashin bayan wannan eh, tahiya tashi ko jagoranci nashi shine mai da hankali akan samar da abinci ga al'umma wanda za a huta daga cikin yunwa shi ne ma dalilin da ya sa aka samar da proje na grande irrigation shi kuwa shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci tare na kwararre kan sha'anin shugabanci Adamu Umaru na kokarin an karar da zaman na wannan karan kan matakan taka birki daga yunkurin ciyo bashi daga waje duk abin da za su yi kuma su ba da shawara wanda zai sa kasanmu ta samu iko ya zama iko na gari iko ba na wane da wane ba iko na 'yan kasa kuma su ba da shawara akan abubuwan da zai sa mu samu ci gaba mu rage daukan basussuka da yawa kuma a dauki matakai akan yaki da cin hanci da rashawa kuma kula da hakkin dan adam don saboda kowane 'yan kasa su sanda kasar su ce Nijar babu bambanci tsakanin su. A ƙarshen taron na kwanaki goma sha biyar majalisar ta CCR za ta gabatar da takardun shawarwari wa ɓangaren zartarwa. Inda janar Abdurrahman Chani da ke da maganar ƙarshe zai yi na'am ko kuma ya buƙaci majalisar ta yi zaman gaggawa don kwaskure abin da ke buƙatar gyara. Sule Mummuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar.